Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu karkara abin da muka faro ne makonni uku da suka wuce wanda kuma a makon can ba mu karasa shi ba saboda tangardar na'ura da muka samu. Amma a wannan karan ga karashen tattaunawar da muka faro akan ilimin 'ya'ya masu nakasa wanda muka sa wakilin mu a jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da wasu bayan Allah da suka haɗa da Sumaila Giwa. na wata kungiya ta guragu mai suna alkawali sai kuma sayidu jimrau na wata ƙungiya shi ma ta guragu a birnin yamai haka kuma akwai madam shaibu maryam khalil wadda take da wata makaranta ta nakasassu daidai inda yusuf abdullahi ya tsaya da tambayar watakila wasu iyaye nakasassun suna ganin cewa ah, yawan kawo kawon nan da ake fama da shi a cikin makarantun boko shine yake dan sanya musu goyi ah, ba su barin 'ya'yansu su zai karatu saboda su ma kan kansu da ƙyar suke samun abin da suke korewa bakin su kuda to kasan kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yau an ce yaron kai kawo gobe an ce kawo dole nasu in ka wurin metrikin ko wani abin ka in shi mai lisayi ne ya kamata yaron nan ko shi na tambaya bai kamata ma shi tambaya wani yaro mm-hmm. tunda ya san da lamarin da ma'ayin nan shi suke Malam Sumaila Giwa kai kuma akwai wani kira da za ka yi wa malaman makaranta musamman ma kan abin da ya shafi ci gaban ilimin 'ya'yanku. Kira da a gare mu sai abin da muke gaya musu su dinga taimaka muna saboda in ba mu da ar'ubanninsu ma wani mutane suna taimaka muna kenan su ma su kama su taimaka muna rayuwan ya'yan namu su tashi su ma su yi abin gas in dai suna kula muna da su suna kama muna suna taimaka ka gani yaro ko yaro yana wani abin ga in sun ka kira yaron sun ka ce mai habbawa ne bai kamata ka yi kaza ba ya kamata ka duba tausayin baban naka ina gani babanka da ke kawo ka ya kamata kai ma ka yi kaza in suna taimaka muna da wannan dole yaro wani lokaci sai ya ce a maganan gada ana gaya min ya kamata in bi hakan ga yana abin ga mm. kira da muke yi musu kenan mu su dinga yi musu galgadi mm-hmm. eh su kwatanta musu ka duba yanda mahaifinka yake ba wani masala bane in ka kwatanta ma yaro yaro ka duba kakka bi waɗansu wanda ba ubanninsu masu hannu da sunina. kaka mm. ce kai ma ka yi irin halin su mm. bai da kyau gare ka kai mm. bai ma kyau ka bari ka yi abin da wannan gaskiya muna kira gare su su dinga gargare muna yaran mu a haka nan su kwatanta musu eh wannan kira ina yi musu su kuma bancin wannan kuma a dinga kula da mu a taimaka kuma ba a cewa taimako ko kula da dan adam sai gwamnati mm-hmm. akwai masu hannu da su ne su dinga agazawa ku dinga taimaka musu ko kai ya kasa in ka gani wanga miskini ne ka taimaka mai ko ka ne ka kawo mai kace zai ka ba yaranka mm. su yi karatu wallahi ka taimaka ma rayuwar kuma ka yi gini abin da ko ka mutu insha Allah yaron na iya samu ilimi lada kana samu shi ya kamata a dinga tuna da wa'annan mm. muna ga kira ga mutane a taimaka mm. eh. eh yawan kawo kawo nan da ana faɗi shi wani lokaci ran mutum ya yi abin ga amma in mutum ka tuna da ɗan nan naka kana so ne ya tashi ya kula da kai wallahi ko za ka je ga wani dan uwanka ne ka ce mai wane ya kamata ka taimaka min ka yi ka samo min kaza an ce in kawo ekol wuri kaza dole mutum yana neman shi yawan kawo kawo bai kawo muku cikas ga tafiyar ilimin 'ya'yan naku eh abin da sa ba bai kawo bane mm. yana kawo saboda yau in ina da in bada wani aka tambaye shi in bai da ka gani bai yi eh, eh, to in baka da in aka ce yaro in baka kawo in bai kawo bai zuwa ya zo yayi maka mm. kuka baka da ya za ka yi ba sai ka ce yaro i zaman ka ba dole mutum ya ce yaro ya zaman shi amma dole wannan duma kawo kawo nan in suna in aka samu an hidda shi yana ma kowa kyau kuma yaro in dai ba a ce mai kawo kawo don akwai waɗansu yaro in ya zo ya tambayi baba yau bai bashi ba gobe ko an ce mai ya kawo bai zuwa makarantar fa amma bai zo kuma ya gaya ma baban mm. to ka gani ya shiga hanyar bai da kyau kenan mm. ya shiga wannan hanyar kuma kenan mm. iyaye ku yo hatara da za ku samu nasara ku sa ido na basira yaran ku da sai ilimi farko su san addini domin su sami yakini Allah da manzo su sani shine a farkon ilimi koyar da su tarbiyya su gaisuwa kan su kiya ladabi da biyayya harsashi ne kan ilimi hana su yin saurin fushi su walwala da murmushi koyar da su fakarsa shi da mamawar malami kun taya malan aiki ga inna ta saburki ‘yan yara kasira ki kafin su je ga malami. duk wanda bai da karatu, saka gaba shi da hutu, kullum yana kwanto na rayuwa ba ilimi, mutum ya kan zama gaula, aikinsa duk sai illa, ba kwarjini sai wahala sallar sama ba ilimi, yakan zamo falarura a duniya da lahira. har ma ya samo kasara don kawo ci harkar ilimi komai ka samu duniya shine ya yau maka hanya ka daina yin hayaniya ka jinjina madam a yanzu me kuke bukata cikin gaugawa domin inganta ilimin 'ya'yan da kasassu na wannan makaranta ta da ya sai mutum da mun samu kayan aiki mun samu kalas ko rufa dai a yi muna mu da an yi muna ban mu tambaya kowa tun da rtt ya dauki sar jikinmu Mm. kenan da mun samu gwamnati ma ya yi mana rumfa ko ya yi mana kalas ba babun da muke tambaya eh, uban yara sai kawai su ta yi bara su bar mana yara mm-hmm. yara abun da gare mu kowa ne yana kawo dala goma goma mm. dala goma goma nan sai su kawo muna mu ba mai tuwo mm. ta gama akwai abinci da kuke mai eh, akwai abinci da muna yi mm-hmm. tun da sun ta yi sai mun yi katar zayar sannan mu sauka Mm. lokacin nan ne uwaye duka sun taho kowa na nan mm. sai mu saki yara kowa ya ta gidan shi mm. to sai mu yi musu tuwo da dala goma goma nan za mu gama mu yi tuwo abun da ya yi saura mu aji da wata ya mutu mu gani kudin da ya yi saura sai mai tuwo ko ya dauka kuddin nan ne kuddin biyan mai tuwon. To ku ina maganar albashin ku wake muku albashi wake biyan ku. Mu RTT ne yana ba. RTT wato wani gidan talabijin ne ya ɗauki nauyin karatun yawin mm, karatun albashin ku. Eh, mm. eh tenere ne ya ɗauki wanga. Mm. To shi ne. Malamai nawa ke da cikin makarantar? Mu biyu ne. Kuma Mu biyu da gadiyan guda da mai tuwo. Mm. Eh. ku duka biyun gidan talabijin na tenere shi ya ɗauki nauyin albashinku. Eh. Mm. to kenan banda gwamnati kenan su ma uh, masu hannu da shuni suna iya kawo nasu taimakon ko eh. mm. su ma akwai waɗansu da suna zuwa suke sun dauka to da sun ta yi ba mu kara gane su akwai waɗansu da suna zuwa suke su ne za su zo su yi mun class su ne za su zo su yi mun rumfa sun zo sun yi maganan su sun taidai yanzu dai inda an gina muku makarantar aka kawo muku tabuloli shikenan ku abin da kuke bukata hmm. shikenan abin da muna bukata sai abinci na yara hmm. eh. hmm. Muma mu ma abun nan ko an dauke mu kaman kwantara cikin metrori na kwantara ai ai ai ai eh mana kamar malaman ga na kontragi ake doka ya kamata kuma a sa mu a sa ku ciki mm. ma muna godiya ma yarteta amma muna fata a sa mu cikin 'yan kwantara mm. to a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko akwai sumaila giwa shugaban wata ƙungiya ta guragun birnin yamai da ake kira alkawali akwai kuma saidu jumarau yana ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar nakasassun birnin yamai akwai kuma madam kalilu maryama shugabar wata makarantar 'ya'yan ƙasassu da ke wata unguwa da ake kira kwara ta a nan birnin yamai a madadin su da nasiru tankari da ya haɗa mana sauti ni yusuf abdullahi sai kuma ni usman ahmad kabara da na jagoranci shirin daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala tun daga kan su bakin namu da shi wakilin namu yusuf abdullahi da ma julie leathers gresham wacce ta haɗa mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.